Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai, salati da sallamawa ga shayyan halitta annai Muhammad, da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi sa har zuwa ranar tashin alkiyama. muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. Barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci masjidu Umar Idris rahimahullahu ta'ala a wannan yammaci ta Juma'a 18 ga watan Sha'aban hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da biyar ga watan biyu shida ga watan biyu miladiya 2026 mun haɗu ne domin ci gaba da karatun mu cikin wannan littafi na sharhul usul sita na fadilatu Sheikh al-Allama Muhammad bin Saleh ibn Uthaymeen wadda sharhi ne na littafin alusulu sita sitta na Malam Muhammad bin abdulwahab Wahhab rahimahullahu ta'ala yau kuma shine darasin mu na goma sha bakwai a cikin wannan littafi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji da wadda za mu ji nan gaba baki da. mun tsaya al'aflu a ƙarshen al'aflun rabi a yau za mu tashi daga al'aflun khamis asali na biyar daga cikin asula guda shida da malam ya gina littafin a kai malam ya ce al'aflun khamis بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وآية في سورة المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وآية في سورة يونس يونس وهو قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون مالك الأصل الخامس أصلي نبيا لذلك الأصول الستة da malam ya gina littafinsa a kai yake shine bayanun mali subhanahu li auliya illa bayani da Allah maɗaukakin sarki ya yi ga bayanin da ya na suwa ne ne waliyan Allah wa tafriquhu bainahum wa bainal mutashabbihina bihim da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin bambanci da ke tsakanin waliyan Allah da kuma waɗanda suka yi kama da waliyan. Min a'da'in lahil munafiqin waɗanda suka kama da su na daga makiya Allah munafiqai wal fujjar waɗanda suke fajirai. Wannan asali jiwon da zai mana magana a kai kenan. Zai mana bayanin su wane ne waliyan Allah. menene siffofin waliyan Allah wanda Allah madaukakin sarki da kanshi ya faɗa a cikin alkur'ani an gane zai mana bayanin su wane ne waɗanda ba waliyai bane makiya Allah ne munafukai ne fajirai ne amma sun shiga riga sun yi kama da waliyan sai ake ɗaukan su ma waliyai shine wannan asali zai mana bayani kaga ai yana da alaka da babin da ya gabata ko babin da ya gabata maka akan malamai da waɗanda ba malamai ba don da suke kama da malamai an gane ku bale ce wa yafi fi hada yace abinda kuma zai wadatar da mu wajen wannan bayanin yace ayatan min surati ali imran abinda zai wadatar da mu wajen yin wannan bayanin ita ce wata aya guda ɗaya a cikin suratu Ali Imran ita ce aya ta 31 a cikin suratu Ali Imran me ce ayar Allah madaukakin sarki ke cewa kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim Allah maɗaukakin sarki yake magana da annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kace in kuntum tuhibbuna Allah ce musu in dai har ku kun kasance kuna son Allah da gaske to ga yadda za ku yi a yadda da kuna son Allah fattabi'uni to ku bi ni ku mun biyayya ni manzon Allah in kuka yi mun biyayya kuka yi mun ɗaya a matsayina na manzan Allah to ya nuna cewa kuna san Allah to kuma Allah zai muku sakamako ba zai bar ku haka ba abinda Allah zai muku shine yuhibbukumullahu Allah madaukakin sarki kuma zai so in ya so ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah maɗaukakin sarki zai gafarta muku zunubanku, Allah zai yafe muku, zai kankare muku zunubanku. Wallahu ghafurur rahim kuma Allah maɗaukakin sarki mai yawan gafara ne kuma mai jin ƙai ne mai tausayi. Wannan aya ta farko kenan da suke mabambanta mana tsakanin suwa ne ne masoya Allah ne ne ba masoya Allah. kaga wannan ayan Allah maɗaukakin sarki ya yi sharaɗi in har kuna son Allah to yadda za a yadda kuna son Allah shine fattabi'uni ku bi annabi Muhammad sallasallam. alaihi in kuka bi annabi Muhammad sallasallam, to Allah zai so ku kuma zai gafarta muku zunubanku sai ma ce wa ayatan fi suratu fi suratul ma'ida da kuma wata aya a cikin suratul ma'ida ita ce aya ta hamsin da hudu a cikin suratul ma'ida a wannan ayar Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم a wannan aya ta hamsin da hudu a cikin sotul ma'ida a wannan sai Allah maɗaukakin sarki ya kira masu imani gaba ɗaya ya ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani man yartadda minkum an dini duk wanda a cikinku ya juya baya ya ce ba zai yi addini ba ya ce ya daina daina bautan Allah ya daina ba zai yi ba Ke sani cewa hakan ba zai cutar da Allah da komai ba fa saufa ya'ti bi qaumin to da sannu Allah maɗaukakin sarki zai zo da wasu mutane waɗannan mutanen za su ga siffofinsu yuhibbuhum wa yuhibbunahu shi Allah yana son su su suna son Allah siffansu na farko kenan siffa ta biyu azillatin alal kafirina a alal alal mu'minina alal kafirin suna da ƙanƙan da kai da sauke kai babu ɗagawa babu jiji da kai ga masu imani amma suna nuna izza da isa ga waɗanda suka kafarai sannan siffansu ta uku yujahiduna fi sabilillah suna yin jihadi don ɗaukaka hanyar Allah maɗaukakin sarki. Siffansu ta hudu, wala ya ƙaƙuna laumata la'il, ba sa jin tsoron zargin mai zargi akan abin da suka san shi ne daidai. Ba ruwansu da me za a zarge su a in dai sun san abin da suke yi ɗin nan ya dace da abin da Allah da manzansa suke so, to ka daɗe baka zarge su. Wala ya ƙaƙuna laumata la'il, dalla ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan kuma falala ce ta Allah da yake azurta wanda ya ga dama da shi saboda shi Allah wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne mai yalwa kuma masani aga wannan ayar ita ma ta ƙara siffanta mana su wane ne masoya Allah aga masoya Allah su suna tsayawa ne akan addini daga lokacin kace ba za ka yi addini mu sai Allah ce to zai zo da wasu su waɗannan za su yi ha za zama suna da ƙanƙan da kai ga masu imani suna nuna izza ga waɗansu suka kafarai suna kullum ƙoƙarin ne ya za a yi hanyar Allah ta ci gaba a gane ku kuma suna suna jihadi sannan ko ba sa tsoron zargin mai zargi malai wannan ayan ita ba tana nuna mana wane ne waliyan Allah wane ne ba su ba malai ya sake cewa wa ayatan fi surati yunus da kuma wata aya a cikin suratu yunus aya cikin suratu yunus yace wa qawluhu shine fadin Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Allah madaukakin sarki ce ala ku taurara kowa ba da hankali shi inna awliya Allah lallai waɗanda suke waliyan Allah masoya Allah la khawfun alaihim ba su da tsoro ba sa tsoron abinda za su tarar bayan sun mutu wala hum yahzanun ko ba sa bakin cikin abinda za su bari bayan sun mutu mana inda za su tarar babu tsoro za su tafi na cikin nutsuwa da kwanciyar hankali da walwala ba su bakin cikin abinda suka bari ko da inda za su je ya ci abin da suka bari la khawfun alaihim wala hum yahzanun Kamar an tambayi Allah su waye sai ce ga siffofinsu su ne alladina amanu wa kanu yattaqun su ne waɗanda suka ba da gaskiya suka yi imani da Allah kuma suka kasance masu kiyaye dokokin Allah masu takawa an gane ku to kaga waɗannan ayoyi guda uku kaga ya bayyana mana siffofin waɗanda suke su ne masoya Allah maɗaukakin sarki kuma ya mana bayanin su wane ne makiya Allah maɗaukakin sarki makoya Allah ga tekofinsu, makiya Allah ga tekofinsu, sai ma ne yake, sun masara al’amuru inda Allah ya tsara manyan da’il’il, yake sai al’amarin kuma ya zama, ya zama mafi yawan waɗanda ke iddi’a’in ilimi, waɗanda mafi yawan waɗanda ke iddi’a’in cewa su malamai ne. wa annahu min hudatil khalqi kuma waɗanda suka zama sune shiryayyu cikin halittun Allah wa huffadu shar'i da waɗanda sune masu kiyaye shari'an Allah kiyaye dokan Allah ila annal auliya la budda fihim min sun kabira kan cewa sai wasu da yawa daga cikin mutane suka tafi akan cewa ai ba za ka zama waliyi ba har sai ka daina bin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ganin wa man tabi'ahum duk wanda ya sunan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falaysa minhum to ba ma waliyi bane wala budda min tarkil jihadi suna ganin babu makawa dole kafin ka zama waliyi sai ka daina yin jihadi yace falaisa minhum duk wanda bai bar jihadi ba duk wanda yake jihadi suna ganin bashi cikin su wala budda min tarkil imani wat taqwa suna ganin ma abinda zai sa ka zama wali dole sai ka zama baka siffantu da siffa na cikakken mumuni da cikakken kiyaye dokan Allah yace haka al'amarin ya zama kuma yace faman ta'ahada bil imani wat taqwa falaysa minhum sai aka wayi gari wanda yake yayi ruko da imani da kiyaye rokan Allah hannu biyu to ana ganin shi wannan ba shi a cikin waliyan Allah sai malaike ya rabbana ya ubangijinmu nas'aluka na afwa wa afiya muna roƙonka yafiya kuma ka bamu lafiya innaka sami du'a lallai kai ya Allah mai jin addu'a mai amsa addu'a wannan shine abinda malam Muhammad bin Abdul rahimahullahu ta'ala ya faɗa a ƙarƙashin wannan asali ɗin. Sheikh Muhammad bin Salih ibn Uthaymeen rahimahullah da yake sharhi sai yake cewa awliya'ullahi ta'ala hum alladhina amanu bihi wattaqawhu wattaqamu ala dinihi yake waliyan Allah wanda ya ɗaukaka Allah maɗaukakin sarki humul ladina amanu sune waɗanda suka yi imani wattaqawhu suka ji tsoronsa wattaqamu ala ala dini kuma suka tsayu akan addinin Allah kyam babu gudu babu ja da waya wa hum man wasafahum Allah ta'ala sune waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta su da faɗinsa cewa ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون yace falaita kullu man yadda'i alwilayata yakunu waliyan yace ba dukkan wanda zai bugi kirji ya kira kanshi wali shine wali abun ba na ba na kira bane ba na da'awa bane ba na mutun yace shine ba ba nan bane ba nan take ba ya ce wa illa inda ba haka al'amarin yake ba lakana irin yadda yadda'iha da kowa ma zai iya fara ai in baka yadda wancan ya fara kai kai ma zaka iya fara wancan ma zai iya fara amma sai zama abun ba da'awa awa ba kawai kira ne a baki a aiki ne in aikin ka ya zama irin na masu imani da takawa kai wali in aikin ka ya sa'a ma aikin masu imani da takawa kai ba wannan ba ne. kawai shi ne magana yace walakin yuzanu hadha almudda'i lilwilayati bi'amalihi yace sai dai ana auna wannan wanda ya iddia'in walitakan za a auna shi ne da aikin shi ya ayyukansa yake ayyukansa sun dace da abinda Allah ya faɗa wannan ayan alladina amanu wa kanu yattaqun to shikenan waliyi ayyukansa ba su dace wa waliyi ba an gane ku zuwa na iya imanin ka iya walitakanka iya takawanka iya walitanka kaga ba wai sarauta bane za a daura mu wani rawani an gane ku kuma in mun fahimci ayan da ke za mu fahimci a ce duk musulmi waliyi mana gwargwadon imaninka ne gwargwadon ka kawai inda aka Allah ya fara allazina amanu wa kanu yattaqun in mutum da ya imani wale zo musulmi in ba takawa zai zo musulmi Allah ya ce to shi ne siffan wali an gane ku wanda malam zai kawo mana maganar shekul Islam Ibn miya akan wannan sai ma yace ana auna da'awan mutum ne da aikinsa yace in kana amaluhu al-imanu wat-taqwa fa innahu wali in ya zama aikinsa imani ne da taqwa to wannan wali ne wa illa in kuma ba haka bane fa laysa bi waliyin ya zama ba wali yace wa fi da'awahu al-wilayata tazkiyatun li nafsihi kuma mutum ma ya yi da'awa ya kira kansa ce ni waliyi ne yin hakan kuma tsarkake kai ne kuma Allah ya hana so yin hakan ma ya sa ya zama ba waliyin ba so da ya da gangar ya fa'a ma Allah an fahimta ku yace yin hakan ma tsarkan kai ne wa zalika yunafi taqwallahi azza wa kuma yin hakan yana warware tsoron Allah dan shi ne tsoron Allah ma in aka tuffanta shi da tuffa ma korewa yake yi. kokarin gudu yake ba shi yake kokarin kamba makan shi da wannan sifan ba an gane ku me yasa malai faɗi wannan yace li anna Allah ta'ala yaqulu so da Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul najmi aya ta 32 Allah ce fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa Allah ce kar ku rinka tsarkake kawunan ku kar ku rinka kuzuzu ta kawunan ku huwa a'lamu biman ittaqa shine mafi sanin wanda yake da tsakawa shine mafi sanin wanda yake yake da takawa malai ce fa idza da'a annahu min awliya illahi faqad zakka sau. idan yayi iddi'ai yayi da'awan cewa shi yana daga cikin waliyan Allah to haƙiƙa ya tsarkaka kanshi wa hina idin yakunu waqi'an fi ma'siyati Allah a daidai wannan halin kuma sai zama ya faɗa zuwa ga sabon Allah madaukakin sarki wa fiha fi ma kuma ya fada zuwa ga abin da Allah ya yi hani anhu game da shi malaka wa hadha yunafi taqwa wannan kuma yana kora taqwa da tsoron Allah yace fa awliya'ullahi la yuzakkuna anfusahum bimithli hadhihi shahada su waliyan Allah ba sa tsarkake kawunansu da irin wannan ba da da mutum ya tsaya bai irji ni wali ne ba sa wannan wa inna ma hum yu'minuna billahi wa yattaqunahu su kawai suna imani da Allah suna kiyaye dokokin Allah ويقومون بطاعته سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل suna tsayuwa ne wajen yin ɗa'a da biyayya ga Allah akan siffa mafi cika mafi kamala wala yaghurruna nasa wa yakhda'unahum bi hadhihi ad ba sa rudan mutane ba sa yaudaran mutane da irin wannan da'awa da wannan cika bakin hatta yudilluhum an sabilillahi ta'ala balle ma har su ɓatar da su daga hanyar Allah maɗaukacin sarki mala yace fa haula alladhina yad'una yad'una anfusahum ahyanan asyadan yace haka waɗannan da wani wasu lokutan suke kiran kansu da cewa su asiyad ne sayid ne sayyidwa ne sayyidwa ne sayyidwa ne yace wa ahyanan auliya wani lokaci su kira kansu waliyai yace lauta ta'ammala al-insanu ma hum alayhi lawajadahum ab'ada ma yakununa 'anil wilayati wasu yada. ita inda mutum zai yi la'akari da abin da suke kai na ayyukansu da ɗabi'unsu da mu'amalansu sai ga sun fi kowa nisa daga siffan da za a siffanta mutum da waliyu ko kuma Ya ce fa nasihati li ikwanin musulmi sai nasiha nasihata ga 'yan uwana musulmai Allah Ya yaktaru bi mudda'il wilayata kar su ruɗu ga wanda yake iddi'a'i yake kiran kanshi da sunan wali hatta yuqisu halahu bima ja'a fil nusus fi awsaf al awliya'i har sai sun auna halin shi da aikin shi da dabi'an shi da abin da ya tabbata cikin alkur'ani da sunna na sifofin waliyan Allah malai ce wa qad ashara sheikh rahimahullahu ta'ala ila alamati mahabbati Allah wa wilayatihi bima saqahu min al-ayat Ya ce malai Muhammad bin Abdul Wahhab yayi ishara zuwa ga alaman da ke nuna san Allah da alaman da ke nuna walittaka na Allah da abinda malam ya kawo na ayoyin alkur'ani ne muka karanta malam sai sake kawo ayoyin ya sake fitar mana da cikin ayoyin sai ce al-ayatul ula aya ta farko na cikin soto Ali Imran aya ta 36 da Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni ma da ce hawa hadihil aya tusamma ayatul mishna yace wannan ayar malaman tafsiri suna kiran da ayatul mihna mihna malaka ai al-imtihan aya ce ta jarabawa jarabawa ce Allah madaukakin sarki yake mahalitu gaba daya jarabawa ce yace Allah me yasa Allah ya saukar da wannan jarabawan malaka haiku da'a qaumun mahabbatallahi ta'ala wasu ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi iddia'in cewa su ne masoya Allah Allah kuma ya ba mu labarin su a cikin suratul baqara ko wa qalat al yahud wan nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'u yahuda da nasara suka ce su ne ƴaƴan Allah kuma su ne masoya Allah su ne su Allah ya fito sai ya ce to ga jarabawa in dai har kuna so in yadda kuna so na kuma kuna so in so ku to ga jarabawa jarabawan shine fattabi'uni ku bi wannan manzal ku mishi ɗa'a, ku mishi biyayya jarabawan kenan yanzu ba kuna so Allah ya so ku ba to jarabawan da in kun ci Allah zai so ku shine ku yi manzan Allah biyayya ke sa malama suke kiran ayan da ayatul mihna yace haitu da'a qaumun mahabbata Allah ta'ala lokacin da wasu mutane suka yi iddia'in san Allah fa anzalallahu hadhihi al-aya sai Allah madaukakin sarki sun saukar da aya ayan sai take cewa fa man da'a mahabbata Allah ta'ala nazarna fi amalihi sai zama duk wanda tun daga ranar da ayan ta sauka har kuma Allah ya sa a busa kaho duk wanda ya iddi'a'in yana son Allah nazarna fi amalihi sai mu kalli aikinsa kenan. an fahimta ko mana ba faɗa kawai don ya faɗa shi kenan sai a ce wannan masoyin Allah ne wannan masoyin annabi ne a sai mu kalli aikin shi Allah ce mana ya sharaɗi shi ne fattabi'uni ku yi manzon Allah yace sai mu kalli aikin shi fa in kana muttabi'an li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa huwa sadiqun in ya zama shi mabiyi ne mai da'a ne mai biyayya ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to gaskiya faɗa shi masoyin Allah yana son Allah shikenan ko bai faɗa ba ko bai faɗa ba za mu sanar ne, e eh, muna sautaka mazatan masoyin Allah ne so da me mun ga ɗabi'un shi da halayyansa da ayyukansa inda yake addini yake ibada irin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai mu ce wannan da gaske ne masoyin Allah yace wa illa ba haka ba fa huwa kadhibun to makaryaci ne to makaryaci ne ayin ta raba gaddama ko tar ayan ta raba gaddama so wannan shine kaida Allah ya riga ya faɗa ai Allah kace kake so to Allah kuma ya ce mana duk wanda ya ce mana yana son shiga kaida an fahimta ku yanzu ya rage ya rage nasu wannan aya ta farko kenan sai malai ce al-ayatu thaniya aya ta biyu da mala ya kawo shine ayar da muka karanta ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna har zuwa ƙarshe mala yace al-ayatai ayoyi guda biyu da suke wannan gurin yace fa wasafahum bi awsafin sai Allah madaukakin sarki ya siffa waliyansa da wasu siffofi biya alamatul mahabba wa tamaratuha wanda waɗannan siffofin su ne alama nake nuna mutum yana son Allah kuma su ne amfanin da ake samu sanadiyan Allah ya so mutum wannan su yake nuna cewa kana san Allah kuma Allah ya so ka su ne amfanin da mutum zai samu menene waɗannan siffofin yace al-wasful awwal siffa ta farko annahum adillatun alal muminina cewa su din suna da tsankan da kai suna da tawalu ga masu imani fala yuharibunahum ba ka yaƙan masu imani ba ka yaƙan masu imani wannan siffa ta farko kin su tawalu da ƙanƙan da kai ga masu imani wala yaqifuna bidduhum ba ka tara masu imani su hana su isa zuwa ga wani abu da zai amfane su wala yunabidunahum ko ba ka koran a akan abin da zai amfane su shine manan ajillatin alal mu'mini suna da ƙanƙan da kai ga masu imani an wannan sai fassara mana ƙanƙan da kan ya zama suna ba sa yatsansu ba sa zama musu shamaki daga samun abin da zai amfane su kuma in sun gan suna abin da zai amfane su ba sa koransu daga wannan gudu sheka maluma suke cewa akwai su siffofi guda hudu wanda in Allah maɗaukakin sarki ya taimake ka ka siffantu da waɗannan siffofin in sha Allah ta'ala ka cika ne 100% kowace siffa tana da 25% ka guda hudu ya bada hannun ko suka ce siffa ta farko Shi ne a same ka da kaskul aza a same ka daga kanewa kar a samu wani mai imani wani musulmi mai imani ya zama ya cutu sanadiyarka ga wani musulmi mai imani ya cutu ya shiga cikin damuwa ya haɗu da cutuwa da baƙin ciki wai kuma kai ne sanadi ya zama kai har a samu wata tare da kai kana samu haka tare an fahimta ko amma mu fahimci ne ake nufin tutarwa abinda musulunci musulunci shi yake defining menene tutarwa an fara gane ko sai akwai abin da zaka yi wanda wannan abin da kai shari'a ce take kai amma kuma dole wani musulmi zai cutu wanda yin ya cutun kuma shine ibada dole zama mu yi defining din shi a context na shari'a an fahimta ku yauwa ya zama cutarwa wanda shari'a ya da cewa wannan cutarwa ne ga mutum musulmi kar a same shi daga gare ka abu na farko kenan abu na biyu suka ce ihtimalul adha kai ka rinka jure wa ƴan uwanka musulmai kai in an cutar da kai ka jure ka daure ka koyi yafewa kai ba ka cutar da kowa ba in ɗan uwanka musulmi ya cuce ka ihtamil ka jure ka ɗauka kai haƙuri ka yafe an fahimta ku suka ce na uku bazalun nada ka zama mai buɗaɗɗen hannu mai kyauta karka zama marowaci karka zama marowaci sau da rowa ba ɗabi'an masu imani bari ba ma ɗabi'an aljanna ba ya sa duk inda Allah zai siffanta ‘yan aljanna zai taɓa yin shiru ya siffanta su da siffa na kyauta haka zai inda Allah zai siffanta ‘yan wuta zai yin shiru ya siffanta su da siffa na rowa Hmm? misali suratul baƙara. Allah ya buɗe suran ne da faɗan siffofin masu imani guda biyar daga cikin siffofin nasu allazina yu'minuna bil ghairi wa yuqimuna as-salata sai ke me wa mimma razaqnahum yunfiquna daga cikin abin da muka azarta su da shi suna bayarwa suna ciyarwa aka soto al-imran wa sari'u ila maghfiratin min kun? وجنة عبدها السماوات وعدت للمتقين Allah ce ku yi gaggawa zuwa ga aljanna wanda faɗin da za a ba kowa aljanna ya fi faɗin sama da ƙasa. An tanade shi ne kawai saboda masu takawa. Suwa masu takawan tallafi allabina yushiquna fistar ra'i, wa ra'i, Waɗanda suke ciyarwa a lokacin da suke cin yalwa da lokacin da suke cin kunci ko suna cin kunci amma sun ga wanda ya fi su kunci za su a cikin nasu kuncin za su sake taimakon shi. to haka ‘yan wuta ma salaka kun fi takar, qalu lam naku min al-musallin me fa na biyu wa lam naku imul miskin me sai ko tan sakar suka ce ai ba ma sallah ko warwata ne Rakin sallah da rowa sai kai su cikin wutan sakar ha ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al ya sifa ta rowa wala ya على طعام المسكين miskin a wanda ya karyata tashin alkiyama aka ce yadda za a gane mutum da ya da akwai tashin alkiyama ba Allah ya ce ga sifofin shi na farko yana kwada maraya daga dukiyansa na biyu kuma baya kwadaitarwa da ciyar da wanda ba shi da shi yace Allah ce wannan siffa ne da zai nuna mutum da ya da akwai alkiyama ba to ka zama kana da bazalun nada shine na uku ko muka ce na farko kafful aza ka kame karka cutar da kowa na biyu in an cutar da kai ka haɗe ka koyi yafiya ka koyi jurewa na uku ka zama kana da bazalun nada ka zama mai buɗaɗɗen hannu mai kyauta suka ce na huɗu shine gushashatul waje ka zo ne sakakken fuska malama suka ce sakakken fuska ba na nufin kowai bai da kawai ka ta dariya ha ba a ya zama duk wanda ya mu'amala da kai zai ce alhamdulillah ba zama duk wanda ya mu'amala da kai to yana kokarin ya ga yanda zai mu'amala da kai ne mishi wani ce to baka san shi bane ko a to karka zama haka wani ka ce in ka hada waɗannan siffofi guda hudu to in Allah yana kyauta da su dan ka zama mumuni 100% to kaga sune azillatin alal mu'minin da in ka hada ka kawo ma daga cikin wannan siffa na masoya Allah azillatin alal mu'minin kaga malai ce wannan ita ce siffa ta farko sai ce alwasuf Sani, siffa ta biyu da Allah siffanta makoyansa a wannan ayar shi ne annahum a izzatan alal kafirina ai a koya alaihim ghalibuna lau suna da izza da kwarjini a wajen kafarai suna da ƙarfi a kansu kuma suna galabaitar da kafarai karka zama mai karaya game da waɗanda suka kafarai wani daga yana daga cikin jarabawa da Allah ya jarabci da yawa daga cikin musulmai akwai wanda mutum musulmi ne amma daidai da sallah ma bai iya tashi yayi in yana cikin waɗanda ba musulmai ba yana cikin waɗanda ba musulmai so da wai kar a ce mishi hisu hisu extreme ko ko a ce mishi fanatic ko wai idan kana tashi in lokacin sallah na yi ka tashi ka je ka yi sallah sai a ce yi wa extreme ko a ce yi wa fundamentalist ko gaba ne duka da irin waɗannan sunayen kar a kira mutum kar kira mutum da shi to kar ka zama ka zama kana da izza duk inda kake kana addinin ka da izza amma ka za ka iya addini da izza ba dan kana da wancan siffa ta farkon ba za ka taɓa iya makafiri izza ba in ba ka waɗannan siffofin da muka lissafa ya ba ba ka ba da daɗin mu'amala kowa na kuka da wallahi ba ka taɓa iya makafiri izza ba ilama wajen aiki ne a ɗauku da tafarin kana ci waɗanda ba su damu da aikin ba kana ci waɗanda kullum ake ƙorafu da sa ka ya ka kai izan ai ba wuce ya yi gaske. ya ce mutum bai miƙa hannu ko miƙa ƙafa ko haka ba inda ya ka miƙa hannu to ba za ka miƙa ƙafa ba dole ka lankwata ƙafa in kuma kai ce za ka miƙa ƙafa to dole ba za ka miƙa hannu ba ka kullum roƙo kake da Allah da Allah wallahi a cire a dai ce maka za a yi kori ka ba da cin hanci ya maka kai izza ba ka yi izza ba yi ya zama aikin inda kake aikin a aikin kana ce waɗanda ake buga misali da su to sai kai izza kuma a rasa da za da kai sai da ya za da kai to in ya ce za a ba to ba za koyi a kan mai aikin ka ne ba ka yi ba a ko ba haka ba za ka yi karanta kan mai aikin ka ne ba ka yi ba to me za ka yi karana a to shi ma dokar aiki ne dole a kyale ka dole sai da a kalle ka haka a rasa yadda za a yi da kai an fahimta ku to dole sai da wancan ɗabi'un masu kyau tukun za ka iya zama a izzatan alal kafiri amma ba ka da su ba za ka iya yi aga sifa na biyu na waɗanda suke waliyan Allah ke yace alwasfu salis sifa ta uku da wannan ayoyi suka fara malaka annahum yujahiduna fi sabilillah suna jihadi dan ɗaukaka hanyar Allah ayyabununa aljuhud fi qitali a'da'illah litakuna kalimatullahi hiya al-ulya suna baza kokarin iya kokarin wajen yaƙan makiya Allah saboda karman Allah ta zama ita ce a sama saboda karman Allah ta zama ita ce a sama an gane duk suna yaƙan makiya Allah ta duk yadda suka samu dama wani shi daman da ya samu da baki ne Allah mishi baki kuma in yayi za a saurara irin su Hassan ne da Sabit kenan ko Allah ya ƙara da a gare shi kaga shi a filin yaƙi bai da takafus amma in aka ce Hassan bismillah buɗe baki to kafarai wata kafarai sun gwammace a haɗu da takobi da Hassan ya buɗe bakin shi to da ya san tarihin su in ka na ashirin ya taɓa yin abin kunya sai ya faɗa <laughs> sai ya faɗa an gane ko yasa akwai diwanin shi eh, waƙoƙin shi da rinka yi na ba addini kariya da yabon annabi sallallahu alaihi wasallam a littafi an buga diwanu hasan bai sadi an gane to kaga wani shi da baki ne wani kuma da alƙalami ne shi zai rubutu iya rubutu inda wajen ya kara addini ne zai wani kuma shi a ɗabi'un shi ne aka akwai wanda a ɗabi'an shi akwai wanda ɗabi'an shi ma an ka kalla sai ga wani ya ce amma musuluncin kaya daban da wanda na fito inda na fito ba ta faɗa maka wannan ba wallawa ga har ne kuna tare ta ya ce mana kai amma kai musulunci ka daban ne wallahi zai faɗa maka wannan an <laughs> hare gobe sai ce maka kai musulunci ka daban ne akwai wani lokacin da muke muke university yana koya mana philosophy and logic da dinga faɗa mana believe na waye believe na waye believe shi arne ne da ya gama faɗa sai ne mista mai ce to kai wanne ne sai da shi sai ce shi shi da yadda da ko dai ba shi zai addinin kowa zai wani addini yace amma inda zai yi addini to shi zai addini irin na masu sa wandon sa tsakiyar tsauri an fahimta kaga kila yi mu'amala da irin waɗannan ya ji daɗin mu'amala da su ya ga addini za ka yi addini amma ba za ka taɓa iya kyautata ma kafiri yadda ya kawata sai in kana addinin yadda Allah ya ce amma duk wanda bai addini yanda Allah ya ce to in yana so ya kyautata makabari to sai shi ma ya zame sai dai in shi ma zai zama arna arne zai zama chris muslim ha ko zai kura cikin lam ko ake cewa lam wai wai rabi musulmi rabi arne an fahimta ku to kuma inda wanda zai mu'amala ya kana kana kura cikin lam din nan zai zai mu'amala da tsantsan musulmi na gaske to sai ya gane kai wawa ne sai ya gane kai wawa to wani shi da wannan ne wani da mu'amalan shi ne wani da baki wani da wajen aikinsa ne an gane ku suna duk inda suka samu dama suna tsayawa tsayuwan daka wajen su ga sun yaƙi waɗanda ke yayya da addini da karantarwar addini su ga addini ya tsayu da kafan Wani shi ɗan jarida ne eh, a shiddan walar kufar wa hama ubari wani shi ɗan jarida ne amma aikin shi aikin shi tun abin da zai a yaga an yaɗa da zai da zai abin nan na musulmai sai ya abin nan akwai ni lauya shekaran jiya ya rasu dan zariya ne Allah ji kan shi gafarta mishi shi ne wannan ya tsaya tsaye wanda kasuwar ɗin wannan arna mubarak bala da shekarun baya wanda ke social media sun sonu mubarak bala da ya fito ya ce shi ya yi ridda kuma da ya riddan shi ba wani addini ke ba shi kawai ya zama atheist ne da ma sai maimakon ya tsaya a riddan ke rinka faɗan maganganu na suka na addini da ƙur'ani da sunan Manzan Allah sallallahu alaihi wannan lauyan ya tsaya a tsayi wanda ka yace tabbas ba za mu karanta lo a banza ba shi sai ya gane waye shi ya yi ƙoƙari sosai lokacin har United Nations sanda suka suka rinka kiran sun hira da shi Aljazeera sun hira da shi ina ne International Federal Station suna hira da shi ya tsaya tsayin nasa wallahi sai da aka kulle shi aka yanke mishi shekara ashirin da biyar a gidan yari a dai bai fito ba wannan kilin ya fito ba su bashi a Najeriya da yana yin abin da suke so shekaran jiya ba san Allah masa rasuwa ya yi jinya sosai ya zo ya rasu Allah ya gafarta mishi kaga shi aiki inda zai jihadin shi kenan shi na shi jihadin kenan to kowa to shi wannan yana da siffa na waliyan Allah masu san Allah maɗaukakin sani mala ke cewa alwatsun rabe sisa na hudu da wannan aya faɗa mana shi shine annahum la yaqafuna fillahi lawmata la'in ne su waliyan Allah ba sa tsoron zargin duk wanda zai zarge su inda dan Allah ke aiki ba sa tsoro ba sa tsoro malaki ai idza lamahum ahadun alama ma qamu bihi min dinillah lam yakhafu lawmatahu idan wani ya zarge su ya faɗa musu bakar magana ko ya zage su ko ya musu ƙazafi ko ya sa musu suna saboda abin da suka tsayo a kai na akan sai an yi addini yadda Allah yake so to ba sa damuwa da wannan zargin zai karya musu gwiwa Ya ce wa yamna'uhum zalika min al-qiyam bi dinillahi azza wa kuma wannan ba zai hana su su ma su tsayo akan addini ba kasa wannan kuma yana cikin abin da ke karya lagon dewa daga cikin mu in an ce kaza sai ce ai ka san abin da mutane za su ci kowa gaba ko a ce ai to ba haka ake yi ba yanzu kana yi ce a ce to daga cikin siffofin waɗanda Allah ke so su ba sa tsoron wannan ba sa tsoron me za a ce matakan sun san da su saba ma Allah ba da su saba makarantar wani annabi Muhammad da sallallahu alaihi wa sallam to duk abin da wani zai faɗa ma ya rade ya faɗa wa la yakhafuna fillahi lawmata la'im ba abin da ya dame su to waɗannan sifofi guda hudu su ne waɗannan ayoyi na cikin al alma'ida suka nuna mana siffofi na masu na masu takawa malaka al'ayatu salisa aya ta uku da malam ya kawo shi ne ayan cikin sotu yunus da Allah ya ce ala inna awliya Allah da khawfun alaihim wa la hum yahzanun yace fa bayyana Allah ta'ala ya ce a wannan ayar Allah madaukakin sarki sai ya bayyana cewa anna awliya Allah ta'ala cewa waliyan Allah madaukakin sarki هم الذين اتصفوا بهذين الوصفين sune waɗanda suka siffantu da waɗannan siffofi guda biyu al-imanu wattaqwa imani da kuma tsoron Allah yace fal imanu bil qalbi wattaqwa bil jawarihi imani a zuciya taqwa kuma a gaban jikin mutum an fahimta ko in imanin ya zauna a zuciya sai ya nuna taqwan a aikinka yake cewa فمن ادعى الولاية ولم يتصف بهذين الوصفين فهو كاذب saboda duk wanda ya iddia'in walittaka amma bai siffantu da waɗannan sifofi guda biyu ba to wannan makareci ne wannan makareci ne mali ce thumma inna shaykh rahimahullah yace sa'annan nan sai malam Muhammad bin Abdullah Allah ya ji kai shi gafarta miki bayyana yayi bayanin annal amra sara 'ala al sai ya zama kuma a wannan zamanin na wasu al'amarin ya zama kishiyar haka inda aksari man yadda ilil a wajen mafi yawa daga cikin waɗanda suke iddiyayi ilimi sai al'amarin sai juya sai zama wa annahu min hudatil khalqi wa huffaz shar fal waliyu, indahu man la yattabi ar-rusul sai al'amarin ya juya sai zama kuma a wanda ake kira wali shine wanda baya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala yujahidu fi sabilillah baya jihadi da ɗaukaka kalmar Allah wala yu'minu bihi bai imani ma da jihadin ba bai kuma imani da Allah ba wala yattaqihi kuma baya tsoron Allah sai zama shi kuma ya zama waliyi a society din kaga abun sai juya sai zama an ce maka in ka yana ce maka wani wali wali in ka duba sai ga to me ka kanka to me aka ce mishi kuma ka ce ba waliyin bane sai daga abin da Allah ya ce ga abin da manzo Allah ya ce ba ka san annabi ba ce ba ka san shi ba sai ba da kai da kai da annabi sai kai ma ka faɗa mishi maganar annabi ne shi ta ya bin na annabin kuma ka ce kai ne baka san annabi sai da sun san cewa in suka ce ba ka san shi ne wa zai kula su dama dama ba san shi ba amma da ma yare za su tsara sympathizers ko haka bane wanda za su tsara hankalin mutane ya kai kan ga sai a ce ba ka san annabi ne an fahimta ko Allah madaukakin sarki ya samu dace tare ne malam sai sai kwararo ko maganar shekul Islam Ibn Taymiyyah wanda yake a cikin wanda yake a cikin littafin sa Al-Qur'an baina auliya'ir rahman wa auliya'i ash-shaytan wanda insha Allah ta'ala zai zama a karatu na gaba bayan sallah kenan insha Allah ta'ala bayan azumi sai mu tashi akan wannan matsala in Allah madaukakin sarki ya tsawata rayuwar mu zuwa ga wannan lokacin muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka fara daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo